الحمد لله رب العالمين خالق الحب والنوى أمنا المعز والمزل الذي يرزق من يشاء ويضيق لمن يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika maza Allah ya ce akwai wata hudu ba mata kwanan baya da muka ci mun soma lokaci yayi to ita ce za mu isuwa Allah subhanahu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanin wa sabon wanda dauke watan ramadana yana mai imani yana mai bidan lada ga Allah gwargwadon wanda yake iyawa da lahu ta kaddama min dambi za a gafarta mai zunubai ne da suka gabata Bukhari da Muslim suka ruwaito wa fi riwayatin lin Nasa'i annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Kala hakika manzo Allah ya ce man sama ramadana imanin wa ihtisaban wanda ya imani da Allah don Allah don kuma bi dai yarda ga Allah subhanahu wa ta'ala gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar za a gafarta mai zunubi ne wanda ya gabata da kuma wanda ya jinkirta wato zunubi ne na farko da na ƙarshe in dai mutum ya azumi saboda Allah za a gafarta mai zunubi ne da yi kuma da zunubin da zai yi nan gaba har abada da an gafarta mai saboda godiya ga aiki ne wannan da ya aikata wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsayi lailatul qadri wato duk wanda ya tsayi lailatul qadri to shi ma za a gafarta mai wato daraka shahar ramadana da makka duk wanda ya riske watan ramadana a makka wa samahu kuma ya ɗauki azumin ramadana a makka wa kama minhu ya tsaye cikin wata ramadana ma ya yassara gurgudun wanda ya saukaka kataba Allahu lahu mi'ata alf shahri Allah zai rubuta mai ladan wata dubu ɗari idan Allah ya taimake ka ka samu tahiya makka kai ya azumi na ramadana to za a rubuta maka lada wato za a rubuta maka lada wato ta ramadana dubu ɗari ramadana dubu ɗari fi ma sai wahu a cikin watan da ba shi ba ka yi ƙoƙari inda akwai wanda za ka yi ka yi ƙoƙari ka samu ka isa makka inda akwai wanda za ka yi ka yi ƙoƙari ka samu ka isa makka inda akwai wanda za ka yi ka yi ƙoƙari ka samu ka isa makka don ko da kwana guda na ka yi na ramadana a makka dai ka ɗauke shi kuma a makka ka ƙare shi to an gafarta maka kuma an baka wannan alƙawari da izinin Allah ka same shi wa ba. bi kulli yawmin itqu raqabatin kuma an rubuta mai kowane yini an ba shi ladan wanda yan tabawa wa bi kulli lailatin itqu raqabatin kowane dare an ba shi ladar wanda yan tabawa wa kulli yawmin hamlan farisan fi sabilillah kowace rana an ba shi ladar wanda ya ba da doki ya aza kaya na lalura da komi ya da soja ya bashi shi ya ce ya ta jihadi fi sabilillah ba wanda ya san lada ta in ba Allah ba wa fi kulli yawmin a cikin kowane rana kuma hasanatan an rubuta mai lada wa fi kulli lailatin hasanatan cikin kowane dare an rubuta mai lada kuma wannan hadisi rawahu ibn majah ibn majah ya shi babu wata babu wani lokaci da aka samu lada ga manzon Allah ga ta ya mace ko ina kaman ga wata azumin Ramadan gaban zaga ta nan waci dai Allah ka watsu ta dai Allah ka yi babu babu watan da haka nan kamar ramadan shi yasa ni dai gaskiya ni ina son ramadan gaskiya ni ina son ramadan saboda wannan falala wa ana bi huraira radiyallahu anhu ana nabi sallallahu alaihi wasallam kan as-salawatu khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna wato da salloli biyar da jima'a zuwa jima'a da ramadana zuwa ramadana sun karkare duk zunuban da a tsakaninsu in dai an nisanci manyan zunubai a yi ƙoƙari gwargwadon iko a nisanci zunubai gwargwadon wanda aka iyawa rawahu muslim wa an ta bin samit radiyallahu anhu qala kala an An رسول الله ان sallallahu alaihi wasallam kala yau man. lalle maza Allah ya ce wata rana wa kasa ramadan ya keɓe watan ramadan ya ce a takon ramadan, watan ramadan ya zo muku ya ku jama'a shaharu mubarakun wata mai albarka Allah sarki wata mai albarka yana ban kwana Allah sarki wata mai albarka yana ban kwana a takon shaharu ramadan a takon ramadan watan ramadan ya zo muku shaharu mubarakun wata mai albarka wato a wata wanda yake shaharu baraka wata albarka ya ga "Allahu fihi Allah yana lullube ku da kayan daɗi da abubuwan horin ciki cikin watan Ramadan wa yunzilu rahama Allah na saukar da rahama wa yakhuddu khadaya Allah na karkare kurakurai wa yastajibu fiha du'a Allah fihi du'a Allah yana ansa addu'a ciki ne yanzurullahu ta'ala Allah yana kallo ila tanafusukum zuwa ga yasosan ku fihi cikin wannan wata wa yubahi bikum malaikatahu yana alfahari da ku ga mala'iku ne fa aru Allah min anfusikum khairan ku ko ku gwada ma Allah alheri ga kawunan ku kun shigo watan Ramadana ku gwada mai alheri ku yi ayyukan kwarai ku yi sadaka ku yi maganganu masu kyau ku yi karatun Qur'ani ku te wurin karatun Qur'ani ku yi zikirorin Allah ku sada zumunta ku taimaki masu rauni ku taimaki marayi fa arullaha ku gwada ma Allah min anfusikum khairan wa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla hakika wanda ashaqi wanda anka haramta ma rahama Allah a cikin wannan wata wannan shine ashaqi wanda bai samu rahama gada aka waci da ita ga sanin ko ina watsa akai ba wanda bai same ta ba wannan shi ashaqi Allah ya kare mu sai hudu ba mu ta biyu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس يا قومتاني يا قومتاني أبنا استكثروا من الصلاة في شهر رمضان ويويت يوان صلولي cikin watan Ramadan ku yawaita sallah cikin watan Ramadan la'anna salata anna la'anna salatan nafila domin abin nan sallar nafila la hadda laha ba ta da iyaka ku yawaita sallolin nafila ba ta da iyaka ku yi wa da kuka iyawa na gan ku ga kunan kwatawo zama ɗaya ka biɗa to <laughs> wato ku yawaita sallah gwargwadon iyawarku ana bi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairu mawdu'in sallah ita ce maudu'i wanda ya kowane alheri kuma ne sada an yi sakafira fala ya sakafir duk wanda ya samu iko shi sallah da yawa babu iyaka fala ya sakafir manzo Allah ya ce bismillah tai yayi tai sai ya gaji hadithu hasanu hasanahu a shaykh al-albani fi sahih al-jami' wa ana bi wa ana bi dhar radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innahu man qama ma'a al-imami yadda abin yake duk wanda ya tsaye bi sallah tare da liman aka zo masallaci bai hita ba hatta yan sarifa sai da liman ya sallama duka ya kare aka yi shima'i da wuturi an kai komi sannan ya kare kataba Allahu lahu qiyama lailatin Allah ya rubuta mai ladan wanda ya tsaye da daren nan bai kwanta ba har sahiya ta waye hada hadisun sahihun sahahu al-albani fi sahih tirmidhi az-ziyada qarin bayani da falala ruwaya ana bi sa'idin من الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي إذا كان أول ليلة من رمضان idan daren watan Ramadan da dare na farko ya zuga watan Ramadan fatiha abu abu sama'i za a bude kohohin sama duka wala yughlaqu minha babun ba a kulle koha ko guda ciki hatta yakuna akhir laylatin min Ramadan har sai an kai dare na ƙarshe kuma na Ramadan an ce kuma yau an ga wata to daren ƙarshe da ya wuce walaisa abdun walaisa abdu mu'minin yusalli fi lailatin babu wani bawa mu'mini da ka tashi shi sallah cikin wani dare fi ha cikin ramadan illa kataballahu lahu alfan wa khamsimi'ati hasana bi kulli sajadatin sai Allah ya rubuta mai lada biyar ga kowace sajada Allahu akbar babu mutumin da zai tashi cikin dare cikin daren ramadana shi sallah da daddare sai Allah ya rubuta mai lada dubu ɗai da ɗari biyar da kulle sajadatin ga kowace sajada su ɗai a hadisi ya ce a wabani ya lahu wabana lahu baitan kuma Allah zai gina mai wani ƙaton gida fil janna cikin aljanna min ta hamara na yaquti wato gol ja laha satuna ba satuna alfa babin tana da kowa dubu sittin gidan gidan kofa dubu sittin gare shi li kulle babin ha ƙasarun kowace kowa ya an ka shigo a kone babban gida min zahabin na zinari muwashshahun miyaqan muwashshahun hamra an lullube shi da ya ƙoti gol wanda yake ja wa idza sama awwal yawmin idan mutum ya ɗauki azumin rana guda min ramadan ga watan ramadan yan shi da gane mu yadda ke azumin ramadana da niyya mai kyau shi da bayan wani hanga to duk da ne ku ya ara haɗu za a ba su a cikin aljanna sai ya aljanna aka ba duk kayayyakin da kuka je ana faɗi sai ya aljanna su da aka ba waɗanda kayayyakin duk da kun ga je ana lissafi to za a dasa mai wani icci guda yasirur rakibu fi zillaha khamsu khamsu mi'ati amin mai hawan doki in ya hau sai ya shekara ɗari biyar yana ta ya bai kai iyaka ikin ba kuma kullum duk su juda guda da mutum ya sai an nufa mai wanka ikin ka gidan aljanna akwai girma rawa hulbai haji allahumma a harasuna da ainihin lati la sana wa sallallahu ala nabiyina muhammadu ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam

alhamdulillahi rabbil alamin khaliq wal habbi wan nawa al muizz wal mudhillu alladhi yarzuqu man yasha'u wa yudayyiqu liman yasha'u wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi رواه البخاري ومسلم وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن ذنبه ومن تاب ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك شهر رمضان بمكة وصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له مئة كتب الله له مئة مئة ألف شهر رمضان فيما سواه وكتب و وكتب بكل يوم اتق رقبة وكتب له بكل يوم وكتب له بكل يوم اتق رقبة وبكل ليلة اتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي يوم وفي كل يوم وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة رواه ابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومين قال يوما وقدر رمضان أتاكم شهر أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه وينزل الرحمة ويخد الخدايا ويستجيب فيها فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فاروا الله من انفسكم خيرا فاروا الله من انفسكم خيرا وان الشقي ما حرم فيه رحمه الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما كان انك حميد مجيد

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس استكثروا من الصلاة في شهر رمضان لأن صلاة النافلة لا حد لها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع wa man istada'a an yastakfira fal yastakfir hadithun hasanun hasanahu ash-shaykh al-albani fi sahih al-jami' wa an abi dharr radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innahu man qama ma al-imami hatta yansarifa kutiba hatta حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الترمذي الزيادة روي عن أبي, عن أبي سيدنا خدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتح أبواب, فتح أبواب السماء ولا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان وليس عبد مؤمن يصلي في ليلة فيها يصلي في ليلة فيها إلا كتب الله له ألفا وخمسمائة حسنة بكل سجدة وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء لها ستون ألف باب بكل لكل باب منها قصر من ذهب موشح موشح بياقوتة حمراء وإذا سام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان وأمنا واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن تؤايا بالحجاب وكانت وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام رواه البيهجي اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام وهرسنا وكنفنا بركنك الذي لا يرام إنه تيكن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجاءنا فارحمنا بقدرتك علينا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله

da wane ne ku samu da cewa haɗa kawo